kona shaye-shaye ya kwanta cikin kujera kawai yadda bana da silba ya abin ɗin kwallon gaban al'ajabi ta gaji aka abin nashi da ita ta nan jefe cancelo ya tura masa ita